ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار bayan ka da shi kwanta saboda ranar ashirin da hudu ga watan daya shekara ta dubu da ɗari hudu talatin da bakwai da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya da wanda ya daidai da shida ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha biyar da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin allu'lu'u wal marjan za mu tashi a ƙarashin hadisi na sha uku mu gora da hadisi na sha hudu da sha biyar za mu karanto hadisan babin gaba ɗaya babin amri fi kitabillah babin da yake umarni ko ke dauke da hadisan da ke umarni da yaƙar mutane hatta ya gudu la ilaha illallah muhammadu rasulullah har da su ce babu abin bauta da gaskiya da cancanta Allah shi kadai sai sun tabbata a kan Muhammad manzon Allah hadithu Abi Bakar wa Umar radiyallahu anhuma hadithu na sha uku wa hadisin da ke dauke da labarin Abu Bakar da Umar Allah ya yarda da su قال أبو هريرة قال أبو هريرة صحابة النبي أبو هريرة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي جلال أن شاء الله ثبت أبريش يا رسول واستخلف أبو بكر أتى خليفا سد أبو بكر وكفر من كفر من العرب وأن تتكافرت تتكافرت لمشكل لا رباوة قال عمر عمر يشكي يا أبا بكر كي أبو بكر فستقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yaya za ka yaƙi mutane alhali tabbas mazan Allah jira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce umirtu an uqatila nan an umarce ni da in yaƙi mutane hatta yaqulu la ina illa Allah har sai sun ce babu an bauta da gaskiya sai Allah faman qala La'ilaha, illallah, ya kuma ce wanda ya ce babu an bauta da gaskiya sai Allah asala minni mala ya tsare dukiyarsa daga gare ni ba ni ba taba masa dukiya wa nafsahu kuma ya tsare ransa daga gare ni ba ni ba kisansa ko zubar da jininsa illa bi haqqihi sai dai inda haƙƙin musulunci sai idan wato ya yi wani abin da mutunci ya halatta a zubar da jinin wanda ya yi shi ko kuma taɓa dukiyar wanda ya yi shi wa hisabuhu ala Allah sakamakon sa na ga Allah madauki qala Abu Bakar Abu Bakar yace wallahi la uqatilanna man farraqa bayna salati wa zakat na rantse maka da Allah tabbas zan yaƙi wanda ya raba tsakanin sallah da zakka fa inna zakata haƙiƙa ita zakka haƙƙul mali ai haƙƙin dukiya ce wallahi lau mada'uni inaqan ko anaqan na rage da Allah da jama'a ko mutane za su hana ni ɗan ƙaramar dabba akuya ko kinkiya kanu addunaha da suka kasance suna bayar da ita ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi la qataltuhum ala mal'iha ina tabbatar maka da zan yaƙe su akan hana bayar da ita yanzu bayan rasuwarsa hala umar umar yake fa wallahi na rantse da Allah ma huwa illa an ra'ayi da faruwar haka sai na tabbatar na san cewar an qad sharaha Allah sadra Abi Bakar lil tabbas Allah ya yalwata zuciyar abubakar da yaƙar waɗanda suka hana zakka fa arabtu annahu alhaq anan na san cewar abin da yake kai gaskiya ne أخرجه البخاري ما الإمام البخاري رواه حديثي كتاب الزكاة باب وجود الزكاة سنتيش حديث أبي هريرة حديث نشأ ورشيل حديث الصحابة أنه أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata a gare shi ya ce umirtu an uqatila nasa an umarce ni da in yaki mutane hatta yaqulu la ilaha illa Allah har sai sun ce babu an bautawa da gaskiya sai Allah ومن قال لا إله إلا الله وجه الإمام أبو موسى لذكر الله فقد عصم مني نفسه حقيقة يا تري رزقا daga gare ni ba ni ba zubar da jininsa ko kisansa wa malamu ya kuma tsara zuciyarsa daga gare ni illa bi haqqihi sai da haƙƙin musulunci ma'ana in musulunci ya halatta zubar da jininsa ko kuma ya halatta wato taba zuciyarsa sakamakon yi wani abin da zai sa a yi haka da shi to wannan kuwa wa hisabuhu ala Allah sakayyar al'amarinsa don cikin abin da ke cikin zuciyarsa ya masa hukunci akan kuma na ga Allah أخرجه البخاري في البخاري وسنة حديثي في كتاب الجهاد وتار حديثا ليكاو ما ثم غنى أكل باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة أباب لإيكي بياني كم kiran annabi Muhammad suna da abinci Allah tabbata a gare shi zuwa ga musulunci da annabta. Hadith hadisi ya sha biyar hadisin abdullahi dan umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala yace hakika manzon Allah kira da abinci Allah tabbata gare shi ya ce umirtu an uqatila an-nasa an umarce da in yaki mutane hatta yashhadu an la ilaha illa Allah har sai sun shaida zuci da baki da aiki babu an bauta da gaskiyar cancanta Allah وأن محمدا رسول الله ثم ثبت حقيقة أن محمد من ذا الله ويقيم الصلاة كما تقيل سنة كما تقيل سنة ويؤتي الزكاة كما تقيل ما يد الزكاة فإذا فعلوا ذلك إذا استدى أنت ذهب عصروا مني دماءهم تنسل جنوس للغريب وأموالهم تنسل دوكيويس للغريب إلا بحق الإسلام sai dai da haƙƙin musulunci wa hisabuhum binciken al'amarin zuciyarsu a yi hukunci a kai amallahi wannan na ga Allah abin da ya bayyana gare na musulunci su ba da na iya da shi zan yi aiki wannan kuma ma na yake cewa imam bukhari ya rawace shi a kitabul iman babu fahimtar babu da ke cewa idan waɗanda suka da sun tuba wa aqamu salata suka tsaya sallah wa atawu zakata suka ba da zakka fa qallu sabilahum ka talis ba kai ba shiga hurumin su waɗannan hadisai guda uku da ba ya kawo a ƙarƙashin wannan babi idan ka kalli na farko shi ne mai ɗauke da bayanin tattaunawa da ta gudana tsakanin abubakar da umar akan matsalar waɗanda suka hana zakka da fahimtar umar da ta abubakar ta kama abubakar na ganin ya tsarki ya kama shi kuma na ganin ai ba a yaƙe su ba sun kai da shahara, su ba musulmi ne ƙarshe kuma ya tabbatar da cewa abin da abubakar yake kai shi ne ya fi zama daidai shi ne gaskiya a yaƙi wanda ya hana zakka bayan da ya kasance labarwa a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam idan sun kalli ruwayar da suke biye da wannan ruwaya ko wannan hadisi hadisi abu huraira shi ma ya zo da maganar manzo ya ce kuma shi da ya ce ya ki mutane har sai sun ce babu an bauta da gaskiya sai Allah to idan suka kalli lafazin da ya gabata ina ɗan ɗauke da tarihin an yi kwantar da abubakar siddiq bayan da tsohon manzo sallallahu alaihi wa sallama da kuma faruwa abin da ya faru amma wannan lafazin bai kawo wannan ba kuma bai kawo abin da ya faru tattaunawa tsakanin abubakar da umar ba ko idan ka kalli kuma ruwa take biye da wannan ta abdullahi dan umar shi ma yana cewa manzon Allah ya ce umirtu an uqatila an hatta yashhadu can su an uqatila an-nas hatta yaqulu ko la ilaha illa Allah nan kuma hatta yashhadu sannan a ruwaya da ta gabata ta farko da ta biyu babu ambatan wa yuqimu salata wani yu'tu zakata ko amma a ruwaya ta uku akwai wai kimu salata wa yu'tu zakata fa idza fa'alu dhalika asalu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqi da islam da hisabuhum 'ala Allah wannan ruwaya ta karshe ta Abdullahi dan Umar tana da ƙarin bayani na ɓalwar cewar kalmar shahadar bawa ba za ta wadatar masa ba sai ya haɗa da sallah da zakka sai ya hada da sauran hukunan addinin musulunci ya aiwatar da na musulunci zai zama karɓar amma ya ce ya ba da gaskiya da Allah ya wata kari da sallah ya ce ya ba da gaskiya da Allah ya wace kari da zakka ba za a karɓi wani dangane shi tunda har za a iya yaƙar da akan ya hana zakka za a iya wato ainihin yaƙar da akan ya ƙi tsaye da sallah saboda ya zama cewa ya ba da gaskiya tafka da warwara shi domin babu haka a aikace an fahimta to wannan kenan a karatun da muka wanda ya wuce hadisin farko mun sa ya yi zaɓarta abu bakar su je Allah ya da shi na cewa wallahi lau mana'uni anaqan ko na zamu dora كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على مدين قال عمر والله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال للقتال وأردت أنه الحق ولدي wannan gaba malamai suke cewa al'ana abinda ake nufi da ita akuya karamar akuya abubakar da yana cewa da za su hana ni ɗan ƙaramar akuya da suka kasance suna barwa a lokacin manzo sai na yarce su a kan shi da su malamai suke cewa eh, abubakar da duk ya faɗi wa ɗan ƙaramar akuya don mu ba mubarak abin ya kai matuƙa da a ce ɗan ƙaramar akuya ɗan akuyar da ba ta kara ta karya ba suka hana sai na yarce su in je sun kasance da suna wa lokacin manzo da suka hana wannan ɗan akwai da sun ba to su a lokacin da ce babu buƙatar ma a ce wai sai an ce mubalaga ce saboda in dai ka hana abin da yake waji babba ne ko ƙarami to ka cancanci a fito na fito da ba sai an ce wani wai a an faɗa ne don a kai karshe makuraro da nuna cewa za a iya fito na fito da a'a haka abin ke inda ya ce wannan haƙƙi ne na a haƙƙi na addinin musulunci ba wani magana babba da karami ka yi shi ne kawai zaman lafiya da an ce abu wajibi ne to lallai ka yi in ka bar shi za a yi sunan su da kai har ka yi ko kuma a dau mataki a sannan bayan haka malamai suke cewa ruwayar abdullahi dan fari daga lai wacce a cikinta ita ce wadda da muke magana a kai da aka faɗo alaƙa wallahi lau mana uli alaƙa ita ce mafi ingancin ruwaya kan ruwayar kutaiba daga nai wanda take wurin imam muslim wacce ita kuma a cikin ta aka ambato cewa wallahi lau mana uli iqala an gane muka ce me iqala da baibai da za ta hana ni da baibai Wannan ruwan suna cewa za su hana ni ɗan ƙaramar akuya ita ce mai alaƙa Kuma malamai suka ce ita ruwa da ke bayanin ɗan ƙaramar akuya wata ce lafazin ruwaya imamu bukari mutum ka gani a cikin karatun da muka nishi wannan littafi da uluwar madda da kuma zo ambato bambanci da ke tsakanin ruwayar bukari da muslim muka ambato a ruwayar muslim akwai laumana oli iqalan malamai suka ce wannan ruwa ya fi iqala ba ta kai ingancin mai cewa alaka dan haka malam hafiz ibn hajar a cikin fatihul bari ana da dan da rahama yake cewa imam an-nawawi da ya zo kan wannan bayani na shi wannan hadisi a cikin sahih muslim da lafazin ya zo da cewa iqala maimakon alaqa yake sai ka fa akan wani salo da ya saba tafiya a kai ya bi wata hanya da ya saba bi da yake to za a ɗauka wannan hadisin da yiwuwar manzo a eh, abin da kai abubakar su ce a lafazin hadisin ya faɗi wallahi lau mana uni alaƙa a wani lokaci kuma ya faɗi wallahi lau mana uni me me ya ƙala an gane da yake da yiwuwar ya faɗi wannan ya faɗi wannan shi yasa aka samu bambancin lafa ijmal da hafiz ibn hajar yace ni ko sai na ce, wannan abin da ya faɗa yayi nesa da daidai sakamakon hanyar hadisin sai ce labarin ɗaya ne ba maimaituwa ya yi ba bari a ce maimaituwar labarin ta sa wani lokaci ya ce alaƙar wani lokaci ya ce iƙanar magana ɗaya ce labari ce ba mai maimaituwa abin ya zama na faru an ce kaza wani faru an ce shi yasa aka kalli wannan magana ta fi shi ma tana tabbatar da magana da ke cewa mafi ingancin magana ita ce lau mana uni a naƙan ba ƙanan ba da umar yake cewa fa wallahi ma huwa illa an أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق malamai suka ce abin da yake nufi da da na tabbatar na san cewa tabbas Allah ya yalwata zuciyar abubakar da ce ya yi yaƙi wannan ya sa na san cewa abin da yake kai na sai ya yi yaƙi shi gaskiya sai malamai suka ce abin da yake nufi da yalwata kirji na abubakar da Allah ya shi ne Allah ya yi masa buɗi Allah ya fahimtar da shi cewar wannan abin da yake kai shi ne daidai ba abin da Umar yake da sa ko kuma ya ta gare shi ba to yake da na ga ya kabu akan haka wannan ita ni ma na gamsu cewar bayan abin da ya gabatar mun ba wanda zai raba masa zakka da sallah sai ba wanda zai kasance yana ba manzo abu dan ba manzo ce ba zai bayar ba yadda da wannan tsarin a tafi a haka wannan kafiyar da da cewa da ya da kuma waɗannan bayanan da imu wannan ya sa masa cewa eh abin da yake kai shi ne gaskiya akan in ce ka a akan ya tafi akan fahimta to ne sai malamin suke cewa shi wanda ya gane haka shi ne gaskiya ya gano haka ne sakamakon dalilin da abubakar ya gabatar masa da bayanin da ya masa na hujjar da ta sa yake da zai yaki wanda ya hana ka cewar babu banci na abin da ka saba na addinin musulunci lokacin da manzo yake raye da kuma bayan yaro domin ya ce ya cika Allah ya cika addinin musulunci ba zai karɓi ƙari ba kamar yadda ba zai karɓi rage ba to in ku kana yin abu a tsarin lokacin manzon Allah yanzu da bai ranka ce ba za ka ba ba zai karɓi haka ba domin shi yana makwafin manzo ne wajen aiwatar da shari'a to shi ma da suka ce wannan abun da Abubakar kiwa Umar bayani shi ne kwantar da hankalin Umar ya gamsu ya gane cewa akan abun da Abubakar yake kai shi ne gaskiya abin da Abubakar ya tafi akan shi ne shi ne su malamai suke cewa kenan Umar da ya bi bayan ko da goyi bayan bai biye wa abubakar a yaƙi waɗanda suka hana zakka ba a matsayin kwaikwayo da rakiya ba hujja ba da biyu a'a ya mara masa baya sakamakon gamsuwa daga bayanin sa da ishi suka shi eh, abin da yake kai ya fi an fahimta suka fi saboda kowannen su mushtahidi ne mai kokarin gano daidai ne a addinin musulunci sakamakon tabbatuwarsu a cikin addinin da daɗewarsu da kuma fahimtarsu da shi su mai iya tsayawa ijadin gane a tabbatar da wani abu na shari'a to idan aka yi wannan aka jajen gane sai zama to ɗayan su ya fi ƙarfin dalili da hujja to ba yadda ɗaya iya so ibe shi sai ya mara masa ba su fita saboda haka biye masa da i zai ta bayan gamsuwa da abubuwan da ya gabatar ba zai wa mace ta kawai mara baya a matsayin kawai baya da iya an fahimci bayan kalau da ce an faɗa haka ne saboda akwai waɗanda suke ɓangaren awafi yan shi'a masu kaushe za a yi daga cikin su mafiya muni da suke da fahimtar cewa ai ba wani abu ya sa abubakar da ya faɗa abin da ya faɗa umar ya biye masa ba kawai ya je ya masa ne a matsayin dan abiya rima a shafi ta su dama ɗaya ta bakin su ɗaya in ma ya yi kamar zai saba masa zai dawo su haɗi an fahimta ku da akwai wannan maganganu kuma na suka ce ba haka ba ne abubuwan da suka wakana tsakaninsa da shi da abubuwan da abubakar ya gabatar masa ya su da su suka sa shi ya gabatar da yadda ya iya illa ya buga shi da ma halayya da ce haka inda duk gaskiya take nan yi, shi yasa ma manzo ce ba sa hada layi da sheda shi yasa ma yake kira bawo mai bambancewa mai ran tsakanin ƙarya da inda duk gaskiya take nan yi, ba za a yi da ƙarya da shi suna ka tun da ya san cewa eh ga abin da aka gaya masa kuma abin da ba mai kunkutuwa ba ne bayan da ya iya sai ya buga gaskiya tun da neman su an fahimci bayani sai abin da hadisin yake koyarwa malamai suke shi hadisin ina sanar da mu fadala ta abubakar siddiq Allah ya yarda ko da sahabbai suka hadu a kan su zaɓe shi zama jagora yana da abubuwan da ya cancanci a sa shi gaba domin ga shi an zo irin gurin kika ya kafe ya tsayi a matsayin jagoranci amfani da kujerarsa da ilimin addini ya nufi akan abin da ya fi daidai kuma an zo an ga ya aji kaga ma'ana da mai rauni ne a wannan to haka za a yi ta gudun gudun ya za a zai yanzu da wasu lokutan wani an sa shi a shugabanci bai da ƙwarin da ya kamata ya tsaya a kai sai ka tara yan tawagar da suke tare da shi na gefe su suke hautuna shi ko daidai ko kuskure an fahimta duk da ake so ka sa shugaba a samu mai shekaru a samu mai fahimta ta addini da ƙwari na sanin al'amura in aka tashi za a gaji an fahimta ku shi sa tsarin shugabanci na addini ana duba waɗannan mahanga ƙwarewarka da sanin addini da fahimtar da shi Kiya, wato zamantakewa da gogayya da jama'a shekaru da suke gadar da abin da kuruciya ba ta baci idan aka watsar da waɗannan abubuwan yanzu ina yake samun matsalai a yadda ka gama fitar da ya ka kai ya ta kwafi da ya da ko da mali ko sannan sai an samu sai ta shato abubuwa irin na waɗanda hankalinsu bai nuna ba irin waɗanda suke da ƙarancin hangen da a yi magana ta ce ai kujeran ka lamba ne shi sai dai kowa su ma kuma da suke manyan suka gaba da suka iya sai kuma zuwa na kowa ya yi shi kenan kowa ya yi ko haka muke ta yin a ana so a tsari na addini a samu abin da ya fi zama daidai a samu wanda yake da fahimta mai kwari a samu wanda yake da gogayya ta rayuwa mai shekaru a sa shi a za a ga abin da ya fi na masu kunciya a sannan malamin ke cewa wannan hadisi na da muhalaccin rantsuwa ko da ba a gurin da ake alƙalanci ba da za a ce an rasa shaida daga ɓangaren wanda suke cewa abu kaza naka ne a ce to da ba da za mu ɗauki rantsuwa mu ɗora akan wanda ake tuhuma in ya rantse ya kuɓa to ba sai nan ba a kai a kan kanka da ɗan uwan kamfani ya halatta idan wani abu ya taso da za ka rantse dan ya ji ƙarfin wannan abin da kake rantsuwa a kai da kuma tabbato ka a kanka za ka iya rantsa shi ka manzo a rasu ka iya cewa wallahi lau mana umu ko to wannan shi ma kuma yake fa wannan kuma da ko to da kai da shi ya rantsi shi ma ya rantsi shi ya rantsi akan cewa wannan abu da ya fahimta yake kai a kan kansa yake ba zai safara shi ma ya rantsi cewa eh, wannan fahimtar duka kafa a kai Allah iyar wa kirjinsa a kai daga bayanin da kai na fahimta ita ce dai a tafi a kai an fahimta? Sulaka, harfafa abin da kake na magana a rantsuwa ba a kotu ba Ina da asali a addini abin da shari'a ta ki mai da rantsuwar addini gudun a maganganun sai sa har ma wato a yi a ɗauka ɗin ba karen sai ba ba abin a karɓa ba an da ku yawan so ne ba a kai a kai a kai a ko da sai ka hada da amma ku tsada a rantsa ta su karanta babu ne biya shi da zama da suka ce wannan hadisi yana da mu cewa a tsarin addinin musulunci jagororin musulmi suna yin ijtihadi yayin da wani abu samu fiye da cikin al'umma lokacin manzo da aka rayu ba a taɓa cin karo da hana zakka ba kowa ana zuwa ibada ko kwatsam da zarasuwar manzo ta zakka ba ba da musulmi da musulunci bai san da shi ba cikin society wasu sun ce ba za su ba da an fahimta to me ya matsaya a kyale su a tafi a haka wani ba ya sake falla shi shi kuma ba zai hajji ba an fahimta ko ba zai kaza ba ko ko a'a a zo a samar da matsaya a hanga a duba da ne na shari'a a ga ne ya matabbaci an fahimta sai umar in ijtihadi abubakar in ijtihadi karshe ijtihadin abubakar irin jayarin shi ne An haɗa kansa aka yi matsaya to ashe wanda yana da cewa ko da bayan sa baka da umar idan wani abu ya zo sabo da a tarihin rayuwar hukunci kafin zuwa wannan abun ta a baya ba a kan shi ba to a samar da masana da musulunci su kutsa cikin dalilai na alkur'ani da hadisi su samar da hukunci akan wannan abu an fahimci bayan malamai suka ce wannan hadisi yana koyar da mu da hankala a zo yanzu ta yi da gida a ce. wane ne bida a cikin shi a a ita da su ga abubuwa da suka samar da ita ba samar da ita dan addini ba sun samar da ita dan cin biyan bukatar sun ce wannan ai za a iya samun sabuwar murya ta kai inda in za ka yi taka ta halittar da aka yi maka ba za ta kai nan ba kuma akwai sanda za a yi dandazar da jama'a suna da taron da kai a muryar da Allah ya maka ba za ka iya gamsar da su ba sai suka yi abin kuma. su da suka wani abu addini zai iya da shi eh in muka sa a masallaci kiran sallah za a sake zuwa daga ne eh in muka sa a karatu ko aiki yawa kowa zai shi ba sai kira shi ne aka ce ne aka ce sai to mu ba ɗauko wannan abu ba ƙara da shi a addini sai zama wani abu da a duniyar za a iya faruwa da shi ta ɓangaren taimakon addinin Allah ba abu da za ka ce ɗan aiki a yi da shi ba dan ba shi aka in aka kira sallah ba da shi da ba ba ko aka yi da ita shi ne ladan ya fiya ko makamashi a abin da zai ƙara wato ainihin armashi da kuma wato ce da addinin ba da fitar wani abu inda bai isa a ba wannan ba za ka zo ka magana cewa a lokacin manzo ne ba a ba a ƙarin jini wani ya ba wani jini ko sai da shi yanzu kwaɗa kwaɗo ana magana to za a iya zubar jini a ɗauka a gano cewar wannan jin iri ɗaya da wannan wannan da na je ƙarshen za a iya ƙara masa irin kuma ya iya samu ya kai labari ko ta ce a yanzu ba za a iya sunan wani a ƙara wani ba ko ba za a yi ba ko ta ce a su kalli shari'a ba mu kalli da ne na addinin musulunci da Allah ya ce wanda ya raya ne kamar ya raya mutane ne kamar shi ɗaya ko sannan kuma akwai babin taimako wani ya taimaki wani irin wani taimakon bai saba da addini bai ci karo da maza sai a zo ta to ya halatta an fahimta ba da wani ta ce an ah, shi kenan a lokacin kan zo, yadda ake a gane abu kaza wanda ne yi kaza ko ba wanda bane babu da cewa wato a gane wannan zanen zanen da hannu ko ya yi. ce a yi duka firin da sai ka yi a tantance wannan ba na wannan bane wannan ba na wannan bane ina hadisin duka firin akwai ba to ne tsar da yadda a ji ana so a tantance kan wani ta kawo wani ko ne kaza ko wani amfani da kayan har inda ya fi kan har za a lafiya sakamakon hadisi kaza ko aya kaza ko kuma abin da aka gano lokacin sahabbai kaza ko kuma lokacin da an fahimta wannan wannan dalilin da wannan hadisi na tattauna da aka samu tsakanin umar da abubakar sakamakon hana zakawar da babu shi a lokacin manzo daga baya aka fuskance shi to haka yanzu ma in wani abin makamancin irin wannan ya faru malamai suka tsaya suka kunga suka duba da da nake da addinin qur'ani hadisi suka fitar da mata ya halatta abu su karo da yana da abin da ya goya masa baya karfe shi da ai dama dai an fahimci bayani sannan malamai suka ce wannan hadisi ina sanar da mu cewa daidai da a musulunci a sami tattaunawar malamai da musayar fahimta don tabbatar da daidai ba za a ce shi kenan ka tafi a kan kaza na tafi a kan kaza shi kenan kowa ya nan za a raba al'umma ne za a tattaka ta an fahimta ko a'a zo mu kalli abin da kake so a kalli abin da nake kai a bai da dalili ya fi kwari duk wato karfi a tafi a kada a rarraba an fahimta wannan hadisi na tare da ku sannan hadisi yana tare da mu cewa duk sanda aka samu magana mafi rinjaye tsakanin maganganu cikin al'ummar musulmi shugabannin su da talakawan su tafiya a kan wannan abin da yake mafi rinjaye shine ne an fahimta abin da ya bayyana shi ne barin jayi to shi za kada kuma wani zai ce a shi yi, inda maganar bai ce shi ya dan wata abu za a saurare shi Da shi a wata ma ce mafi zama daidai shi sa ake ga ba ɗaliban ilimi da kuma al'ummar gari cewa duk da aka samu fatawoyi tsakanin malamai mabambanta juna barkatai to ba na ka bane karkabin ina lubus lubus lubus sai wacce ne ta fatawoshi a ciki suka ce duk wanda ya dauko ba kansa irin wannan zai zama bindi wanda wasu lokuta za ka je ka ba abin da ba shi yasa dalili ba saboda kai laushi kudin take ne kuma kuma wani dai ba a asibitin yake an fahimta ko saboda an tafi ba da suke magana cewa abin da yake mafi jari mafi dalili da hujja shi ake ba dan magana ta rabu ba wacce ba za ta karba a yi daya a kuma yin ɗayan ba ba a samu matsala ko karo ba ba irin wannan ba shi in irin wannan ce wani za a iya kaza za a iya kaza da idan ya nuna kowanne kuma ba wannan ana kiran su sabanin nau sabanin kamfani kamfani wannan ba shi ake ba amma abin da za ka haɗu biyu ba daidai wannan ko wannan to abin da ya fi girman da ni uku ƙarfi isuwa to hujja shi ake sannan ne suke cewa wannan hadisi na koyar da mu in ma za a samu tattaunawa tsakanin malami da malami ko jagorar jagora a addinin musulunci to a sanya ladabi a ciki abubakar bai ce kai umar ni ba ne shugaba ba yanzu faɗa mu kuma ka jani ai da faɗa ka ba shi ma kuma umar bai ce kai a daina ku ba kai kaɗai ka kai shi ba kuma kuma san ko dole take so in an zo tattaunawa ta ilimi an samu sabanin fahimta a martaba a ɗauki lalata tattaunawa har kowa da kowa ba an an zuwa da magana cewar ka sun sai ka to wanda yake tabbatar da cewar abin da kake kai ƙarya ce a ba a zo da masa a kokarin da ne za mai kokarin a gano daidai ibi a kokarin ka na mai kusan a gano daidai ka bi ba wannan ne ba magana san ka koyi ko kuma ka koma ta bane an ta ko kamar irin da aka tsaye a shekarun baya tattauna tsakanin wannan da fahimta da suna da wannan da kokarin fara kare fahimta da ba su suna kasuwa sai ka lamba su allah wa su allah wa su ya jawo yi da ɗaliban wanda da ake magana shi ne magana allah wa su shi kuma ya yi aiki an fahimta ko ya zuwa za a da su allah wa su an fahimta ko ya kada ki wannan a kokarin na bayyana da abin da yake daidai na gaskiya za mu tafi abu za mu tafi akan Allah ya ce annabi ya ce a abin da aka ce annabi ya ce za mu tafi akan abin da yake inganta duk kalu da mai rauni ba za a ci ba sai ka ba shi dama ke da da cikin lafiya da cikin lafiya cikin lafiya cikin lafiya magana ka ta farko da kace ka ni dogaro na akan cewa wani abin da kace ga yadda dai zan saboda Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza sai da mutum an gama sauraron tsaf ka ba ku a turare ka tsaf in ka gama inda su cewa kai kuma ka ba kana faɗa ina faɗa ba ko kuma ana cikin wata magana a tsalle a jira wata a saukar da kan wani da a'a kan ka tafi wata magana wannan ita irin wannan ladabin na zama wato tattaunawa a cikin sannan ba ta da malamin suke cewa wannan hadisi ina sanar da mu cewa a har kullum abin da ake so a harka ta tattaunawa ko da abin da yake hujja da dalili da za a yi tattauna a kan wannan to ai amma in ba a kan wannan za a yi ba ba su da ma'ana yin ba su da wani amfani a ta lokaci sai hadisi na sha hudu hadisin abu huraira da na sha biyar hadisin abdullahi dan kuma su ma muka kalle su zubin su zubin hadisin da muka magana a kansa na sha uku sai dan bambance bambancen da ke malamin suke cewa har wajen in ka kalli waɗannan hadisan guda biyu na sha uku da na sha a na sha hudu na sha biyar bayan wata nan ka kammala su ba suna ƙara mu da cewa ana umarni ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da duk wanda ya zauna a mazaunin a matsayin mai shugabanta al'ummar ne da tafiya da al'amarin addini a yaƙi waɗanda ba su ba da gaskiya da Allah ta salon yin shahada kalmar shahada da tsaye da sallah da ba da zakka ba a yake su dan haka ma imam bukhari hadisin da baka karanto na sha hudu sai ya kawo shi a babin jihadi su kuma ba eh, kawo shi a kitabun jihar ya kawo shi kuma a babin addu'ar annabi zuwa ga musulunci da annabi to da in yace umirtu al-uqatil lillah hatta ya kulu la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah to kenan an umarce shi ya kirayi mutane su shaida babu an bauta da gaskiya cancanta tafi Allah tabbatar da annabtar da shi da aka aiko shi a matsayin annabi ba to kenan zai kiraye su kan wanda ya yi karɓa ya tabbata akan haka shi za a yanka wanda ya karɓa kuma ya faɗa cewa faqad asam asimu minni asamu minni jima'am wa amwalam wa oh, eh, faqad asamu minni wa wa amwalam sun tsara jinin su sun tsara wasu ainihin dukiyoyi. cewa in ba ka ba da gaskiya da Allah da manzo ka tsere sallah ka ba da zakka ba shi ne za a yaƙe ka in ka tabbatar da wannan kuma to magana a yaƙe ka ta ku magana a taɓa zuciyar ka ta ko shi sa hadisin kuma da yake na sha biyar sai ma da Imam bukari shi kuma kawo shi a kitabul iman tunda aka ce sai ka ba da gaskiya to babu an mutar da gaskiya da tabbata sai Allah imani ya zo yadda da annabta Allah Muhammad imani sannan dai kaji a kan cewa babu fa in ta buwa a kamu salata wa atu zakata fa sallu sabila wanda duk yake imani yaki sallah yaki ba da zakka a yaƙe shi in ya dawo da kan abin da yake kai ya tuba iya da zai ba da gaskiya da Allah iya da zai tsere sallah iya da zai ba da zakka a kyale shi ya zama ne kamar kowa wannan ayar sai zama zubin tsaye da zubin hadisin da muke zariya so ka ce ka bada da gaskiya da Allah amma ba za ka yi sallah ba ko ka ba da gaskiya da Allah ba za ka ba da zakka ba ka da warwara sai ka tafi da su baki da su zama su ka samar da da muke musulunci za a kafa da su sannan bayan haka da suke cewa hadisan suna sanar da mutum za a iya cewa da magana aiki domin ya ce أمرت أن أقاتل الناس ko يشهدوا وحتى يقولوا لا إله إلا الله شيء فإذا فعلوا ذلك إذا سكا أيكتا وأنا أيكي آه إذا سكا فتحكا an fahimta saboda su ana iya cewa da magana aiki ta kuwa ya zo ya faɗi maganar da ya faɗa ya bayan an ce ai wani ne faɗa waye mana wannan aika aika an fahimta ta ce ai ba aiki ba magana ta shi aiki ba magana ba shi ta magana ba aiki ba ce an fahimta to kana dalilin za ka iya cewa magana aiki ga shi manzo ya ce fa'iza fa'iza fa'alu zalim wanda magana ce fa'iza qalu zalim an fahimta ko sannan da suke cewa wannan hadisi na tabbatar mana da bincika abin da bawa yake kai a boye a zuci na ayyukansa a ranar alkiyama a hukunci bibiyar abin da ya aiwatar na aiki wanda ya shafi kudin ko wanda ya koyi gaba ubangiji shi ne mai alhakin bibiyar wannan a ranar alkiyama da aka ce fa hisabu alallahi bibiyar bincikar abin da ya shafi wanda ya koyi gaba a yi hukunci a kai wannan na allah hadisi ya tabbatar da bincikar ayyukan bayi a hukunci a kai ranar alisa sannan malamai suke cewa hadisan su tabbatar mara cewa wanda ya hana zakka za a yaƙe shi sannan wanda ya bayyana da musulunci za a karɓa da gare shi abin da ya koyi a zuci ba ku da yadda kuka iya wannan al'amarin Allah sannan malamai suke cewa hadisin ina sanar da mu wato na nika juna tsakanin shahadatu an la ilaha illallah da ta anna muhammadar rasul hatta ya qulu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ba za su rabu ba tare ko da an faɗi ɗaya a wani gurin ba a faɗo ɗaya ba dole su sun sun ka faɗi ɗayan sai da ɗaya imanin ka da Allah zai zama karɓar zai sai kama da gaskiya da mu imanin ka da manzo zai zama karɓar zai sai kama da gaskiya da Allah waɗanda tare ba a ba za su ba sallama da suka ce hadisan suna kula da mu girman al'amarin sanda a musulunci da girman al'amarin zakka a musulunci sallah haƙƙin gangar jiki ce idan ka tsaye da ita jikinka ya kuɓuta daga kara ko cika ba sai ba a zuban maka da shi abin da ya shafi kuma zarka haƙƙi ta ta zuciyarka in ka tsaye da ba da ita ba mai zuwa ita ba ma zuciya suna tabawa ya zalunce ka musulunci zai ɗau mataki a amma ɗaya kake ba da zaka kuma to za a tattara za ku ka ba ɗaya kake ba za ka ba ba kuma za ka fito na fito da wanda zai shi a karɓa to za a ga iya wato ainihin makwaranka a ƙare ma gudu a kama ka a hukunta in ka kama a yaƙe ka a yaƙe an fahimta wannan shine kusan abubuwan da hadisan suka kunsa da bayanan da malamai suka goya a ƙarƙashin abin da muka da Allah ba mu ladarsa wanda aka shi da kuskure ko su ban harshe Allah ya والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى وبعد أقول لي سورة takardar su satin da ya wuce ta tambayoyi da yake so a gaya masa fassara wasu kalmomi yake masa yi haƙuri da wannan satin zan gaya ba kalmomin da rubutu guda shida kalma ta farko beku'u ko ka ce boku'u ko ka ce baku'u bai wata ne ba amma ka koma mata za ka tattara da waɗannan wasu nan guda uku. in an wannan ce da bodu da hannun da yake cewa shi bodu eh, a haluku sadaka tana na tsirai annabi yake a tsirai tsirai guda zai biya bukatar sha'awa da matarsa za a ba shi ladan ya bi hanyar da shari'a take biya bukatar sha'awa wannan bodu suna da tsirai amma in ka wasance shi da jam'u abin da yake cikin zai ba a cikin ko to jam'u din nan abin da yake nufi daga uku zuwa ta ma'ana ɗoriya da bahaushe ko in ka ce ɗari da ɗoriya ko ashirin da ɗoriya, to sun je ba a kai cikar goma ba daga uku da shi ake cewa da kafara a baɗin an gane ku? sai kuma kace ba baɗin kai mata fataha abin suke nufi wuce ne saboda haka ban san a inda ya gado kalmar ba da haka da ya tambayi kalmar inda na bashi ko ko kawai da je kar da ita a jirgo za a iya ganin ma'anar ba ta ba in na bashi fassarar ya ije shi kuma abun uku same shi zai ga abun ba daidai ba an fahimta ko yanzu dai ga shi guda uku an fara in ya je ya aura da inda ya gano zai samu ɗaya daga ciki ya tambayi alhama min hama'in masnun ko cikin alƙur'ani min hama'in ko cikin alƙur'ani to alhama abin da ake nufi da shi tabo wanda ya baki bakin tabo mai wari ya ke cewa hama ma'ana asalin halitta dan adam daga tabo ne wanda ya baki ya wari sannan akwai asabaka shi kuma abin da yake nufi da shi duk kasar da take da gishiri duka kuke masara da kasar kanwa saboda ita ma kanwa tana da ɗan tsaro irin mai shi za ka rika jiya mutum ka su saboda ka asabka kasar da take da gishiri ita ake gayawa ya kuma tambayi alhaz abin da yake nufi da haz duk suturar da aka saka ta daga gashi ita ake cewa haz irin kayan sani da ake saka da gashin dabbobi da wannan dubuzun dubuzun kan a shiga kalifi ne shi ake cewa haz ya tambayi wannan ya kuma ya tambaye a sani shi kuma abu da ake nufi da shi man shanu ya kuma tambayi jasu shi kuma abu da ake nufi da shi kitse ko ka ce kaki ne an gani wanda yake kaki da shi ake kyautar wasu kuma sukan fassara shi da ɓargo shi ma ne yana da kama da kaki da shi ma ne inda ka bar shi hakan ke daskarewa kamar kaki an fahimta da shi ne abin da ya tambaya na kuma wannan kuma yake cewa idan za a haɗa sallar magarba da ta ishari a sakamakon ruwa akwai kiran sallah da ake yi wa ita sallar ishari ne idan za ku haɗa sallah magarba da ishari da zarar aka yi kiran magarba to aka idan da ita kawai ikama za a yi dan ku da bukatar da kun san kiran sallah ne wannan kiran sallah guda ɗaya ya wadatar da magarba ya wadatar da isha amma za a yi ikama a kanu a yi ikama magarba a kuma ikama wato isha yanzu ya yi wannan a musalifa da kuma sauran gurare da 'yan bukatar haɗa sallah ta kama wasu da suke da fahimtar cewar idan an yi magarba sai an ɗanye tsaiko a masallaci an ɗan ba da wasu mintuna sannan sai a yi kiran sallah kuma aka a daga murya a yi ƙasa ƙasa a jiyar da kowane suke cikin masallaci sannan a tashi wannan ishihadi ne wasu mata ba hadisi ba ne shi saboda haka abin da ba ya zo a hadisi idan mai kiran sallah zai kira sallah ana tsaka da ruwa in ya je wajen hajji ala sala hajji ala sala maimakon ya ce kira jama'a taho ga sallah bayan ruwa ba zai ba su fito ba kawai ya ce sallo fi rihalikum ku yi sallar ku a gidajen ku mu da muke masallaci ma yi abu ka ga wanda aka ce faɗa na illa ba ya tafi ba idan magana wani ya a ƙasa ƙasa an fahimta ko wannan shi da abu to da aka aka kiran sallah aka yi iqama aka nazarwa ko da aka yi a iqama a yi ba ba ko iqama ma ba za a yi alamu kada a yi

batun shafa ruwa da fashewa da kurkuren baki ya abin yake dai a yadda ya zo a hadisance manzo sallallahu alaihi wasallam idan zai yi kurkuren baki da shafa ruwa ya kan kamfata ruwan a tafin hannunsa in ya kamfata wannan ruwan da ya fata shi zai gulki wanda zai kurkuren baki ki gabar ragowar da ya rage sannan sai ya shaƙa da hannun nasa da dama sai kuma ya tashi da hannun sa sai da manto wannan kamfanin da ke guda ɗaya ta ba shi damar ya yi kurkurar baki ya shaƙa ruwa ya fashi sai kuma tutsurwa ya sai kuma gunsa ya rage wanda zai yi shafa. saboda ka bayan ya zubar da kurkurar da isa na zai shaƙa sai ya fashi saboda ka yana yin kurkurar baki da shaƙa ruwa da fashewa da kamfata uku ba kamfata uku ake a yi kurkurar baki ba a yi kamfata uku a yi shafa uku ba shi ne abin da ya fi ana yin haka amma ba shi ne ba ba shi ne da ke ba zai shi ne ke kamfata uku ka yi kurkurar baki da shafa ruwa da baki an fahimta in ka saka ta a ɗaya ta yi in kai biyu biyu ta yi annabi ya yi abu za ta ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ya yi da biyu biyu biyu ya yi da uku uku uku ya yi da wata gabar biyu wata gabar uku wata gabar ɗaya in kai arba'in Allah ya zafi da shi. Subhanallahi wa bihamdihi,